Alhaji Lamido ya ce har yanzu fa al'ummar Jigawa na dako ne su kwashi adashin da suka zuba wa gwamnatin tsakiya a shekara ta 2011. A da haka batun su zuba sabo bai taso ba tukunna. Akwai maganar inganta ainihin noma a auyo inda za a zo a fafe wani abu matsayin aikace aikace za a yi. An faru na aikin nan tun shekara kamar talatin baya ba tun shi gari. to a ce za a zo a sa kuɗi kan naira miliyan dubu goma zuwa dubu ashirin na biyu a ce za a yi wannan cargo airport shi shi ƙasar ce zai guda shida a najeriya ya ce ɗaya zai ta dutse wanda shi ne cini ban fara gina ta a biya ne na uku shi ne in ka sanya ta daga gaya ta zo jahun zuwa kafin hausa hanyar ta ji shekara ashirin mai da kyau shugaban ƙasar najeriya na gaya masa shi vice president na mutum na gaya masa kuma ya bi wannan hanya ya ganta da kansa ko akwai magana shine farda ainihin gabatar da ruwan dutse don na gan cewa nan da shekara kamar hamsin wato zai zo cikin manyan manyan birane suke afirka a matsayin tsari wacce an ci zaba wannan zaba wannan akwai bazan gudunmawa sannan akwai irin matsayi na kwararwa hamada wayannan abubuwan shine aka yi mana akan matsayin mu 'yan jigawa su a gane ba wani abu da muka hana wani takara duk jira koyin takara ya da inci sa amma dai magana shine mun sa adashi a 2011 to wannan adashi muke zuwa a biya mu idan aka biya mu na adashin to sai zo kuma dubin da sha biyar an so mu zuba me za a yi mana in an ce kaza kaza sannan mun gane mu ce zami in mu gane ba zami ba To amma mutane na cewa jigawa ta ki bada haɗin kai ne game da wancan yunkuri na amincewa da takarar shugaba janatan Saboda gwamna Lamido na muradin zama shugaban Najeriya a zaɓe mai zuwa. A faɗa a wani gwamnati ne akwai siyasa ta shigantaka. Lokacin da ake zagina, wasu zagina ba, ana ce min Kirista, Pastor Arne, da na ga inda cewa ba ruwanku da abun nan ku zaɓi PDP a 2011 ku zaɓe ta akwai dukiya a Najeriya zan je kawo mana kuma dukiyar Najeriya naman kifi ce da rai halal ba rai ma halal ba ruwanku da cewa ni kafir kaza amma ce mun bai bayan kafir mun bi pastor mun bi arne an zage ne. a wannan gaba 'yan Najeriya na bukatar ji daga bakin Alhaji Sula do. ko da gaske ne zai shiga takara ta neman zama shugaban kasa a karkashin inuwar pdp yadda nake yanzu ba ta zan takara ba ka gane ko amma a gane cewa dan ki zaka takara a najeriya ba zuri kai ba najeriya nan kasa kowa da kowa ce duk dan najeriya da ɗan ce ne a kasar nan masu ce musu takara na gode musu allah musu albarka suna so na kuma ina gode Allah cewa har ma ana ganin na dace zama amma magana shine mu a siyasa akwai da muke da aka matsayin al'adunta wanda kuna sai mun gama tsara a matsayin mu na gida a siyasance so da kamar na son suna na gudu amma suna ganin sun lalama gwamna ne yanzu ya fito a matsayin gwamna suke ganin suke sha'awarsa to kam sha'awarsa akwai yanayin da ya kawo shi a siyasance a jam'iyyar mu yan jam'iyyar mu mazaɓu ƙanan hukumomi da jiha da ƙasa so da gwamna abu ba su aikin su yan najeriya su ta yin addu'a duk abin da alheri akan najeriya ko me shi Allah ya bashi idan zaman sulhu shine alheri najeriya Allah ya bashi idan kuma shine najeriya ka Allah ya bashi dangane da batun wanda zai gaji kujerarsa ta gwamnan jigawa kuwa alhaji salami daya ce a sha faɗa cewa akwai haɗari ga mutum bawan allah wanda sai mai girman allah ya ɗauka cewa allah da ya so lamido ba zai yi wani ba saboda haka akan maganar mako jigawa dama can allah ne ke yake santa saboda haka yadda allah ya kawo ni na tabbata allah zai kawo da ya fi ni alhaji salami da kenan gwamnan jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria